الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وإن كنا نجله إجلالا حقا وإن كنا نرجو أن نكون أن تكون أن نكون من أهل شفاعته يوم القيامة فهذه مظاهر محبته أو بعض منها أولا الإيمان به إيمانا صادقا وحبه أعظم من حب الولد والوالد والناس أجمعين وتعلم دينه وتفهمه فهما صحيحا ثانيا نشر دينه وبيان هديه والدعوة إلى سنته كما فعل صحابته رضوان الله عليهم لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ما زال محصورا في الجزيرة العربية إلا شرذمة قليلة من الناس أخذت بهذا الدين خارج الجزيرة وبوفاته ارتدت بعض الأعراب فنقص عدد المسلمين عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بتوفيق الله تعالى ثم بفضل ما قام به الصحابة من الدعوة والجهاد والتعليم وصل الإسلام إلى مشارق الأرض إلى مشارق الأرض ومغاربها في أقل زم في أقل من ربع قرن من الزمان ولكن الإسلام وصل إلى هذه المدينة مدينة كانوا كما تروي كتب التاريخ أكثر من 600 عام ولكن لا زالت الوثنية موجودة على مشارف هذه المدينة في مسافة لا تزيد على 50 كيلومتر فالوثنيون موجودون في الحكومات المحلية في بيبيجي وفي كاراي وفي رنو وفي كيبيا وفي غيرها من الحكومات المحلية أين المسلمون أين أحباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقا أين الذين يتبعونه اتباعا صادقا أين الذين يؤمنون به ولماذا ما نشروا دينه ولماذا ما دعوا إلى دينه ولماذا ما نشروا سنته كما فعل الصحابة نشروا الإسلام حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن من الزمن في سنوات لا تزيد على 25 سنة افتتحت فارس والروم ودخل الإسلام في إفريقيا وافتتحت مصر ووصل الإسلام إلى أندلس كل ذلك في سنوات لا تزيد على 30 عاما كيف جاهدوا حيث لم تتح لهم من الوسائل ما أتيحت لنا ليس عندهم لا السيارات ولا الطائرات ولا الأدوات الموجودة في زمننا فهم أقل منا عددا وعدة لكنهم صادقون في إيمانهم وصادقون في محبتهم ثالثا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم رابعا الدفاع عنه وعن سنته خامسا محبة أهل بيته الطاهرين سادسا محبة الداعين إلى سنته وتأييدهم كل هذا من مظاهر المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا الاحتفالات ولا الأكل ولا الشرب ولا الرقص ولا المواجيد التي يقوم بها الصوفية نسأل الله العفو والعافية يا أخوة مسلمين ya maimaitu a kan wannan mimbari mai albarka bayyana falalar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayyana maɗaukakin matsayinsa da girman nasabarsa da tsarkin tsatsansa da asalinsa mun bayyana cewa shi ne sayyidu waladi adam shugaban 'ya'yan annaba adam gaba ɗaya shi ne ma'abucin tutar yabo a ranar tashir kiyama asa an ya asaka rabbuka makaman mahmuda shi ne ma'abucin babban ceton da annaba adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da isa za su ba da uzurin cewa matsayinsu bai kai ba a je wurin shi mutane su ɗunguma zuwa wajen shi don ya cece su ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne mai wannan matsayin ni ne mai wannan matsayin Shi ne farkon mai yin ceto Shi ne farkon wanda za a karɓi cetonsa Shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage don shi ya fito kafin kowa a ranar tashin kiyama Shi ne farkon wanda zai shiga aljanna Shi ne ma'abucin tafkeken tafkin nan wanda girmansa da faɗinsa ya ce ya kai faɗin da ke tsakanin garin ailata da kuma jihofa wanda ta fi tazarar kilomita 1,500 ko 2,000 faɗin tafkinsa kenan tafkin alkausara wanda Allah yake bance shi da shi shi yafi kowa kyawun halitta shi yafi kowa kyan hali shi yafi dukkan mutane kyauta shi yafi su tsarkin harshe da daɗin magana shi yafi su fasahar zance shi ne zancen sa yafi na kowa fitowa fili shi yafi dukkan mutane jarunta da sadaukantaka babu wanda ya fi shi jin kai da tausayi da rahama yafi kowa tsoron Allah ya fi kowa da'a da biyayya ga Allah ya fi kowa jayuwa zuwa ga abin da Allah ya ce a yi a takaice a jumlace a mulmula a dunkule babu wani alkhairi cikin alkhairin duniya ce manzon Allah ya riga mutane yi kuma ya kiraye su ya ce ku zo ku yi babu wani sharri da zai cutar da ɗan adam a rayuwarsa ta duniya ko ta kiyama ce manzan Allah ya razanar ya firgitar ya tsoratar da mutane ya gargade su ya ja kunnen su akai shine annabin shiriya shine annabin rahama mai kyakkyawan hali mai daddaɗan zance mai kyakkyawan aiki ubangiji ya ce da shi fa bima rahmatin min Allah lin lakum saboda jin kan Allah gare ka da tausayawarsa gare ka sai ya sa ka kazanto mai kyakkyawar ɗabi'a mai taushin hali da kyakkyawar mu'amala walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min inda ka kasance fazzan mai mummunan hali ghalizal kalbi, mai kaushin zuciya da kulli da nunkufarci a zuci lam faddu min haulik, da mutane sun dare sun rabu da kai ba su yi imani da kai ba amma tunda kana da kyan hali kana da kyan ɗabi'a sai adadin mabiyanka ya ɗara mabiyan dukkan wani annabi da bai taɓa zuwa a ban ƙasa wanda suka yi imani da kai yawansu ya shallake dukkan waɗanda suka yi imani da wani annabi ko manzo a ban ƙasa kafin ka fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr rinka yin abuwa a gare su din bi sun yi ba daidai ba rinka shawartar su cikin waɗansu al'amuran da wahayi bai zo ba a kansu fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle manzo Allah shine mai kira zuwa ga alkhairi mai bushara da gidan aljanna ga masu imani da aikin kirki mai gargadi da gidan wuta game da waɗanda suke shirka ko bid'a ko mugunyar zance da aiki Allah ce da shi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya kai wannan annabi lalle mun turo ka dan ka zanto mai shaida akan mutanenka mai bushara mai jan kunne da gargadi mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da umarnin Allah da izininsa wa sirajan munira mu aiko ka dan ka zanto fitila da za ta haskake duniya ta kori duhun jahilci da kafirci ta kori zalunci ta tabbatar da adalci a bankasa ya zo cikin sayyid bukhari daga Aba ibn yasar yace na tambayi abdullahi ibn amr bin al-as Allah shi kare yadda a gare shi yaya siffar annabi take a cikin at-taura sai yace dini innahu lamawsufun fi at-taura bi ba'd sifatihi fil qur'an lalle an siffanta shi cikin at da wani bangare na siffofin sa dake cikin al a cikin at Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kamar yadda zuma karanta aya akan haka sannan wa hirzan lil ummiyin kai ne hirzi da tsaro da kariya dangane da mutanen da ba a taɓa saukar musu da littafi ba a da gama garin mutane larabawa kenan zuwanka shine zai zame musu tsaro daga azabar Allah daga fushin ubangiji an ta'abdi wa rasuli kai bawa na ne sannan kuma manzo na ne waɗannan kalmomi biyu akwai hikima a cikin su bawa yake tsakanin shi da Allah alaka ce ta bawa da mai bawan ta mai halitta da abin halitta Allah shi ne abin halitta manzan Allah shi aka halitta Allah shi ake wa bauta manzan Allah shi ne mai yin bauta ɗin duk da yana da babban matsayi amma ba ya da wani bangare na siffofi na ilahantaka ko rububiyantaka ballantana ya zanto kishiya ga Allah ko tsara ga Allah ko sa'a ko tamka ko kini ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir manzon Allah Abdullahi ne sannan kuma rasulullahi wannan dan a bashi matsayi na risala wadda ta bambanta shi da sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba sannan kuma ta ɗauke shi matsayin ya ɗauke shi ya ɗoraci shi akan matsayin da ya kera na sauran annabawa da manzanni anta abdi wa rasuli sammaituka almutawakkil na ambace ka da suna almutawakkil mai dogaro wannan suna ne cikin sunayen manzan Allah a'a taura laysa bi fazzin wala ghaliz ba fadlu bane mai kaucin hali wala ghaliz ba mai kaushin zuciya ba ne da rashin tausayi wala sakhabun fil aswaq baya raki a kasuwa daga murya da hayaniya a rinka jin shi wajen saye ko sayarwa ko hira da mutane yakan yi magana ne da sautin da daidai mai saurare ke bukata bai yi kaɗan ba ballantana ka ce mai ka ce bai yawa ba ballantana ya ɗimar da kundanka sallallahu alaihi wa sallam yakan yi saiti ya buɗe sautinsa daidai bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa bi sakhabin fil aswaq baya daga murya a kasuwa wala yadfu bi sayyi'ati sayyi'a in an yi masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yakan yi abuwa ne yakan yi gafara sallallahu alaihi wa sallam walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja Allah ba zai karbi rayuwarsa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini a sanadiyar zuwansa bi an yaqulu ta yadda duniyar da ta yi zamani da shi za ta ce la ilaha illallah wato a shiga musulunci a furta kalmar shahada a ɗayan ta Allah da ibada a kaɗaita manzansa da biyayya wa habiha a a'yunul umyu a tarziyar haka a buɗe idanun da da suka makance wa azanun summu a buɗe kunnuwan da suka kurince wa gaskiya wa qulubul a buɗe zukatan da suka doɗe suka toshe alkhairi baya cikin su manzon Allah ne mabudin zukata a sanadiyarsa Allah ya buɗe zukatan mutane manzon Allah ne mabudin kunnuwa sanadiyarsa mutane suka saurari alkhairi suka ji gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya yaye wa jama'a yana da ke kan idan su wanda ta hana su ganin tafarkin shirya ta hana su ganin gaskiya ubangiji ta Allah cikin hikimarsa ya mai shi a wannan matsayi haka ne sahabbai kan sun faɗi wannan kalma ta la illallah zukatansu sun buɗe bayan da suna kulle idanunsu sun buɗe bayan da suna rufe kunnuwansu sun buɗe bayan da suna toshe sun fahimci musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci a matsayin sa na aqida wanda zuciya za ta kudurce musulunci a matsayin sa na dokoki na ibada da ake yi safiya da dare musulunci a matsayin sa na dabi'u da halaye na gari har sai da fadar Allah ta gaskata akan su inda Allah ke cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu lalle waɗanda suka yi imani da shi ciwa shi manzon Allah fallazina amanu bihi wanda wannan kalma ta gaskata a kansu a ajin farko su ne sahabban manzan Allah wa ruhu suka karfafe shi su ne bara baradan fama da suka taya shi yaƙi a badar su suka raka shi uhud da su aka yi ghazwatul ahzab da su aka yaƙi banu quraiza da banu kainuka da banu Nazir, da su aka tafi tabuka da su aka kai aka koma wajen yada addinin musulunci azzaruhu sun karfafe shi wa nasaruhu sun taimake shi wa tabu'un nuran ladzi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani mai girma Allah ce ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta su ne masu tsira daga gidan fushin Allah da azabarsa zuwa ga gidan yardarsa da rahamarsa ulaika humul muflihun lalle su ne masu rabauta ya ƴan uwa dukkan alkhairi yana cikin imani da wannan manzo da koyi da shi da bin sunnarsa da bin sawayensa cikin abin da ya ce ko ya ce kar a yi lalle ne a biyayya a gare shi ana bukatar tsira ya yan uwa ya riga ya zama al'ada a duk lokacin da aka ce watan rabiul awwal ya zo zaka samu musulmai a bangarori na duniya daban-daban sukan yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu a ranar haihuwa sha biyu ga wata waɗansu a ranar suna wato kinan ranar sha tara ga wata waɗansu kafin ranar sunan waɗansu kafin ranar haihuwar waɗansu ma kafin watan waɗansu su raka watan waɗansu da daddare waɗansu da rana waɗansu da hansi waɗansu da la'asar likis wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tsammanin su aiki suke yi nagari wanda ba wanda ya kai shi idan ka tambaye su menene dalilin da yasa kuke yin maulidi za su ce bayyana son annabi tunatar da mutane babban matsayinsa eh ni ma na yi tarayya da ku san annabi abu ne wanda yake wajibi na yi tarayya da ku akan cewa bayyana matsayinsa abu ne wanda yake wajibi sai dai ta wata hanya za a nuna son nasi ta wata hanya za a bayyana wa mutane matsayinsa a tallata shiriyarsa hanya ɗaya ɗaya da Allah ya amince da ita wajen bayyana matsayin annabi da bayyana son shi farko imani da shi imani na gaskiya yin da'a zuwa gare shi kiran mutane zuwa ga shiriyarsa zuwa ga addininsa yada sunnarsa koyan hali irin nashi kwaikwayon ɗabi'a da zama da kwanciya da taki irin nashi yanayin yadda ya sanya tufafi yanayin yadda ya ci ko ya sha a halin da ya ci ko ya sha din kwaikwayonsa ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u nasa yin kwalliya da halayya irin tashi wannan ita ce mafificiyar hanya tabbatacciyar hanya ta nuna san annabi ta bayyana matsayin annabi amma biki kadai baya wadatarwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ko bayyana siriyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin biki abu ne wanda yake na gangan ba gaske ba abin da yake gaske shine imani shine da'awa shine jihadi shine hijira shine karantarwa shine wa'azantarwa shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar amma kaga biki kuwa Cine ka sha ka more ka gwangwaje wani lokacin a cakudu maza da mata wani lokacin yara ƙanana su zo suna rawa a gaban mutane masu ƙananan shekaru yara ƙanana masu ƙananan shekaru a gaban tsofaffi masu shekaru suna musu rawa suna yi wa annabi waka wannan gangan ne ba gaske ba ne ba gaske ita ce da'awa ita ce wa'azi ita ce al'amru bil ma'ruf ita ce annahyu anil munkar ba ci da sha da morewa da gwangwajewa ba wannan gangan ne ba gaske ba ne wargi ne ba abu ne wanda yake na daidai ba hanyar kiran mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shiriyarsa wannan ita ce hanya ta nuna kauna a gare shi ta nuna lalle muna tare da shi dan haka sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi'u tabi'ina suka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekarunsa na wa'azi shekaru 23 sha uku a maka goma a madina bai taɓa kiran mutane zuwa ga zuwa a yi biki don tunawa da ranar haihuwarsa ba wanda ko shi ya fi cancantar ya kirayi mutane zuwa ga hakan in hakan gaske ne in hakan addini ne in haka abin neman lada ne halifofin sa khulafa'ur rashidun da yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di hudun nan suka zo suka mulki shekaru 30 tur, kowa yana matsayin halifa ba gwamnan Kano ba shugaban kasar Najeriya ba ba shugaban Afirka ba shugaba na duniyar musulunci a matsayinsa na halifan manzon Allah wakilin manzon Allah a ban kasa wanda ya fi kowa san manzon Allah a zamaninsa amma babu sai daga cikin su da ya taɓa ware wata rana ya ce a yi hutu yau maulidi ake ko ku zo a yi bikin maulidi ko ya ware waɗansu mankudan kuɗaɗe ko dai ku ce abinda suka yi su ba sa son annabi ku kuke so ko ku ce su suke son annabi ku ku san hanyar da ake son ta ba ya kamata ku zaɓi ɗaya cikin waɗannan al'amuran guda biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba su ba wanda ya taɓa yin maulidi haka duk wanda ya biyo bayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi tabi'ai da tabi'u tabi'ina karni guda uku da suka fi kowane karni tsarki da manzon Allah ya ce khairun nas qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum karni guda uku tsarai ko na sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina gaba ɗayan su ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa yin maulidi ko shi kadai ko da sunan gwamnati ɗaiɗaikun mutane a fili ko a ɓoye a cikin gida a rufe ko a kofar gida ko a masallaci ko ya kashe titi ko kare kashe titi ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa yi ya rage na suna son annabi ko ba sa son shi wallahi tallahi ni na yi imani suna son annabi kuma sun fi mu son annabi ni na yi imani da haka kai kuma sai ka bayyana ka ji idan ka ce rashin yin maulidin ya nuna ba sa son annabi ma'ana yanzu kai ka kare ta sabon annabi gaba daya ka zama dan shi'a ba kai mamaki ba in kai haka da akwai tarayya da juna tsakanin sufanci da shi'anci idan ka tafi haka ba za mu yi mamaki ba amma muna kyautata maka da cewa ba za ka yi wannan barbabiyar ba ba za ka yi wannan wautar da rashin hankalin danganta sahabban annabi cewa ba sa san annabi ko ai ba sa san annabi ko o tabi na irin sai ma malik ce ba sa san annabi ni na tabbata ba za ka yi wannan ba ya yan uwa ba a fara yin maulidi ba ba a tarihi sai da shekara 400 bayan hijira ɗari hudu shekara ɗari ɗaya har ɗari hudu waɗanda suka fara yi su ne alfatimiyuna yan daular fatimiyya wanda kun yan shi'a fatimiyya su suka fara yin maulidi a bankasa ba wani mutumin kirki a tarihi da ya fara yin maulidi kafin waɗannan duk wanda ya maulidi ya yi koyi da waɗannan ne al-fatimiyun yan shi'a tan tagare yan shi'a wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini waɗanda suka ce zahirin azumi sallah zakka aikin haji wanda annaba suka zo da shi ba shi ne manufar halittar halitta ba batinin koyayye ba sallah ba ba azumi ba shi ne abin da aka halitta halitta da shi a wurin su in baka yin zahirin kana yin batinin ka tsira amma in kana yin zahirin baka yin batinin kai halakakke ne su ne wanda suka fara yin wannan gaba ɗaya addinin su dama su a biki ya kare gaba ɗaya don su maulidin da suke farko su yi maulidin annabi sai su yi maulidin aliyu sai su yi maulidin hassan sai su yi maulidin hussein sai su yi maulidin fatima ba guda biyar ba kenan na shida sai su yi maulidin sarkin da a wannan lokaci shine sarkin shi ma sai a yi mace a hada shi da waɗancan to waɗannan su ne suka fara yin maulidi a ban kasa kafin kowa ga littattafan tarihi na ya rage na a je a kaɗewa da littattafai kura a karanta a gani waɗannan su suka fara yin maulidi a ban kasa da haka maulidi baya da hujja ko cikin qur'ani ko cikin hadisi ko aikin annabi ko maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ko maganganun su ba wata shaida ta tarihin mutanen kwarai da ke nuna maulidi duk wanda zai kafa maka hujja akan maulidi man hujjar ita ce tana takaituwa cikin ababe guda uku ko su duka ko wani daga ciki hadisin ƙarya ko da'ifin hadisi ba ɗaya ba kenan san zuciya da mafarki ba biyu ba kenan ne da kirista arna kafarai sai a ah, tun da kirista sun yi wa annabi isa maulidi sun tuna ranarsa to ai annabi isa Allah ya fi tantanta a yi masa sama da annabi isa kaga nan sun kwaikwayo ne wajen kirista su da kansu sun faɗa shahidu shahidu min aliyah. don haka ya uwa hakikanin gaskiya in dai muna son mu so annabi hakikanin so ga alamomin son annabi alama ta farko imani da shi imani na gaskiya son shi sama da yadda kake son uwa da uba da 'ya'ya dukkan mutane a duniya alama ta biyu yada addininsa ka yi amfani da iliminka da dukiyarka da kudinka wajen yada addinin musulunci ka yaɗa shi ga wanda musu musulunta ba ka karantar da wanda dama su musulmai ne wanda bai musulunta ba kira shi zuwa ga musulunci wanda ya musulunta karantar da shi addinin yaɗa wannan addinin ta hanyar dukiyarka ta hanyar iliminka wannan ita ce babbar alama ta san annabi sallallahu alaihi wasallam yaɗa addinin da ya zo da shi yaɗa sunnarsa annabi ya bar duniya a daidai lokacin da addinin musulunci bai wuce jaziratul arabiya ba sai yan tsiraru da suka musulunta ko a habasha ko a wani na daban amma dai a jaziratul arabiya wannan tsokon kasashen yankin gulf nan a daidai nan musulunci ko abin da bai kai haka fadi ba amma lokacin da annabi bar duniya abubakar da zama halifan farko umar ya biyo bayansa usman ya zo ali ya zo cikin halifancin waɗannan halifofi guda hudu wanda shekaru talatin kaɗai suka yi a duniya sai da musulunci ya kai karshen gabas sai da musulunci ya kai karshen yamma ta duniya masharikul ardu magaribi ha gaba a daidai wannan lokacin ba su da mota ba su da jirgin sama ba su da gidan rediyo ba su da talabijin ba su da jarida yawan su bai kai namu ba mun fi su yawa dukiyar su bata kai tamu ba amma suna da commitment na addini suna da iltizam suna da ash'ur bil mas'uliyya su sun fahimci addinin a matsayin aiki ne ba waka bace ba su sun fahimci addinin a matsayin yada shi ne ba tsayawa da bukukuwa bane ba da haka suka yada shi suka yi jihadi suka kare dolar romawa suka kare daular mutanen fasha cikin abin da bai wuce shekaru talatin ba tazarin kilomita nawa suka kai a wannan lokaci musulunci kara andalus karshen yamma musulunci ya kai har gabas har kan gaba da kasar tana a daidai lokacin rayuwar sahabbai cikin abin da bai wuce shekaru talatin ba da wannan gurin tarihin kano ya nuna addinin musulunci ya shigo kano shekaru ɗari shida baya ko sama da haka amma a yanzu in ka fita daga Kano ba za ka ci kilomita hamsin ba sai ka sami gidan ba magudi wanda babba haushe ne na baya da wani yare sai naka kuma bai shiga cikin addinin musulunci ba mu duba bambanci tsakanin yadda sahabbai suka nuna san annabi da yadda mu muke nunawa inda aikin da sahabbai suka yi mun yi daya cikin goma dinsa da sai ka ci kilomita ɗari baka isa da gidan ba magudi ba sai dai gidan mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ga maguzawa a ƙananan hukumomin da suke cikin asalin jihar Kano kirista suna ribatan su suna kokarin su samar da abin da ake kira kudancin Kano yadda ake da kudancin Zaria yadda ake da kudancin Borno a yau haka kaga maka makan soci a karamar hukumar garko a karamar hukumar sumaila a kibiya a rano a tudun wada a bebe a karaye da sauran ƙananan hukumomi wudul da sauransu dankira dankiran coci suke ginawa a turo ɗan ingila ko ba faransa ko daga ƙasar holland ya zo yana gudanar da cocin ka je ka gari kila ba ma guje hudu ne ko biyar suka zama kiristoci amma a gina katon coci a zo a yi gida na fada a ajiye wa fada injin nika a ajiye masa injin casar shinkafa a ajiye masa shanu guda biyu da galma limamin juma'ar wannan yankin da ke liman kofar hakimi baya da kaza baya da injin tattasai baya da komai a gidansa saboda yadda muka riki addini wasa da biki saboda wanda zai kashe dubu ɗari a maulidin gidansa baya iya ware dubu goma ya baiwa yara a ƙarshen mako ya ce ku je ku musuluntar da mutane ga alawun ɗinku duk ƙarshen mako dubu goma wanda wata biyar za a yi yana ba su wannan wannan dubu goman mutane nawa cikin matasanmu masu kishin addini za ka tura karamar hukumar garko ko rano ko tudun wada ko wudul ko sumaila ko duk inda za ka tura su su je su yada addinin musulunci su kira zuwa kalmar shahada dubu goma mutum nawa za ta tura a mako dubu goma za su ɗauki safaya mota su tafi da ita su je su dawo dubu goma za su samu kuɗin su a ciki su je ranar lahadi su je ranar asabar da lahadi su je su dawo mutane ne za su musulunta dubu goma sai kayi mako biyar kana yi dubu ɗari amma a maulidin gidanka sai ka tara waɗansu shehuna masu rawani ka ba wancan dubu goma wancan dubu hamsin wancan dubu talatin wancan dubu ɗari ha babba ha ƙarami gwargwadon girman rawanin kowane shehi gwargwadon kuɗin da za ka sa masa ambulan waɗanda ba su da gaskiya babu addini addinin musulunci a gaban su ba sa son manzon Allah ba gaskiya suke faɗa ba ta yaya in gaskiya suke faɗa za su kyale waɗannan kananan hukumomin da maguzawa ta yaya za su kyale kirista suna ta waɗannan mutane cikin addinin kiristiyaniti su ɗauko su bayan sun kiristantar da su su kawo su coci nan kusa da kings gadi ko kusa da queens cinema a nan gudan suke training ɗinsu yadda za su koma su kira yan uwansu zuwa ga addinin kiristiyaniti jiya nan da yamma waɗansu suka zo wajen malam abdallah wai kirista ne ba ma guje ya tafi kiristanci wai suke ce musu ai mu da ku musulmi duk ɗaya ne dan mu muna cewa annabi isa ubangiji kuma kuna cewa allah ku ubangiji kun ga kenan kuma kun yadda allah uba ne wai wannan tambayar suka ce wata tazara suka taho nan gadan kai dan su tambaya wai wata ansa za su ba su su fa musulmi ne wata ansa za su ba su dan girman Allah in malaman nan da suke da'awar san annabi suke tete ku te a rediyo da talabijin da gaske suke za a samu irin wannan inda gaske ne wannan magana ta san annabi mutane na kowa karantar ka duba kasan masallacin zuma da cikin gari na kofa mai martaba sarki akwai wani kwamiti na da'awa zuwa ga addinin musulunci a wannan masallacin ka duba masallacin waje mutum dubu nawa suke sallah a masallacin waje mutum dubu nawa suke a masallacin khalifa isa karabiu mutum dubu nawa suke akwai mota akwai babur da waɗannan masallatai suka ware don tura matasa zuwa ga kira zuwa ga addinin musulunci ɗaruhun su da annabi kawai faɗa suke suna fakewa da annabi sai su cewa waɗanda suke so jikokinsu ne to sai ku saboda san annabi sai ku so jikokin nasu amma ba inda sun san in sun tsare ta jikokin nasu daga annabi da jikokin kawai za su kiran ku zuwa gare su ba za su danganta zuwa ga annabin ba a nan wurin a Kano duka bai fi shekaru goma sha ba 1988 wani mutum ya taso daga Kaulaha ya zo ya ce ya yi mafarki da Ibrahim Kaulaha yana fushi da mutanen Kano don sun kyale masallacinsa ya ne kaji ina yan Kaulahan su ba su gyara masa masallaci ba nan take aka tara miliyan uku kuɗi miliyan uku a 1988 miliyan uku yanzu darajar miliyan uku a wancan lokaci yanzu darajar miliyan talatin ce haka aka tara aka tafi da ita kaulaha don a gyara masallacin wani me yasa ba je an gina sababbin masallaci ba ƙananan hukumomin Kano inda maguzawa suke wanne ya fulada tsakanin gyara wancan da ya rushe wanda mutanen wajen suka fi zama sun fi cancanta su gyara da nan inda za a gina sabo sabon musulmi ya shigo abin da ya sa kuka jina su sashi a kansu wato suna shiga gidajen rediyo su yi raddi su yi karya su faɗa gwamnati karya su zo su rubuta proposal wai suna son annabi amma sai an biya su mauludin nan da ake wanda gwamnati ta rawa sai suke a ciki wallahi billahi la ilaha illa huwa proposal suke rubutawa tun daga zamanin kwankwasa har yau har yau zamanin shekarau proposal suke rubutawa ko miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan goma waɗansu ma kwanaki aka ce an rufe hisba a yi addu'a a taimaka a saki a buɗe hisba sai wani wai aka kawo kuɗi da za a dan rarraba limamai yace wai komai ya tashi a kasan nan banda addu'a ita ce har yanzu ba ta tashi ba wai an ba su miliyan ɗaya ya rena wai waɗannan su ne masoya Allah su ne masoya annabi masoya addinin Musulmi. suna nan fa muna ganin su muna jin su muna ganin su san annabi wai za su so annabi amma sai an biya su inda gwamnati za ta ce kai proposal sunan naku yi yawa a rage ko a ce gaskiya tun da an yi bara to bana kuma kuma ku je ku yi dan Allah ita kuma gwamnati za ta maka ta wata fuskar an kawo zokorodo an kawo fiya wata wajen wallahi ba za su yi mauludin ba ba za su yi ba amma suna yi ne dan a biya su shi kuma gwamna dole ya bi su ko wannan gwamnan ne kowa ya zo dole bi su sai an samu tsayayye da amma in ba haka ba sharri za su yi masa su ce kun ji wai jama'a wai ba za a yi mulkin sayyidina rasulullahi ba su yi wannan karere shi kuma kowa zai fi tsoro a ce baya san annabi wannan ƙaryar za su yi masa ba Allah ne a gabansu ba wallahi ba sa jin tsoron Allah za su iya shiga gidan rediyo su ce dan izala ne dan zulun zalaha ne dan yi kubuta daga sharrin su dole ya dan saki kudin a je ayi a yada mangoro a huta da kuda amma wallahi babu Allah a su ƙaryar su inda Allah a gabansu su faɗa mana tsakanin su da muridansu uwa ya taɓa fita ya je wa'azin maguzawa ba a fara yin wa'azin maguzawa ba a je a kira su zuwa ga addinin musulunci sai da ahlus sunna suka bayyana a Kano duk inda kwamitin masal wa'azi yake na a kira mutane zuwa ga addinin musulunci za ka samu na ahlus sunna ne ko ahlus sunna gaba ɗaya ko ahlus sunna dai rabi da rabi amma dai ahlus sunna ne ba yadda za a yi ka samu wata bid'a saboda haka wannan ya zama wajibi idan muna son mu bayyana sabba ga annabi mai kira zuwa ga addininsa na uku yawaita salati a gare musamman ranar juma'a da daren juma'a na hudu ba da kariya gare shi da ba da kariya ga sunnarsa na biyar son ahalinsa mutanen gidansa matansa ƴaƴansa jikokinsa na shida son waɗanda suke kira zuwa ga tafarkinsa duk waɗannan alamomi ne na san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji da mu da muka ce yin maulidi ya saba koyarwar annabinka da waɗanda suka ce yin molidi gaske ne daidai ne a shari'a ya ubangiji wanda yake kan ƙarya ya ubangiji ka kunya tashi ya ubangiji ka ɗaiɗai tashi wanda ko yake kan gaskiya ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka ba shi nasara ya ubangiji ka sa masa haske a cikin rayuwarsa ka sa masa ci gaba ya Allah ka taimaki mai taimakon addininka da dukiyarsa da iliminsa da mulkinsa ya ubangiji duk wanda yake kawo addininka cikas ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da mulkinsa ya ubangiji kawo masa cikas a cikin rayuwarsa ya ubangiji zare albarka a cikin rayuwarsa ya ubangiji ka taimaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai allahumma izzil islam wal muslimin wa azilla shirka wal wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawdata ad-din ya rabbal alamin wa sallallahu wa wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi